radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu a cikin wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga jerin abin da muke ɗauke da su farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan sai shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi za mu kawo karshen abin da muke dauke da su baki daya mai ban kwana da ko dukan abin da an fita din da za su zo ne bayan an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a 8 ga watan yulin shekara ta 2022 wanda daidai tara ga watan zulhijjan shekara 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa yau ce ranar tara ga watan zulhijja wanda daidai da ranar arfa wannan rana tana a matsayin daya daga cikin manyan ranakun musulunci a wannan rana ne dai allah maɗaukin sarki ya kira bayansa zuwa ga bauta da yi masa da'a kuma ya shimfiɗa alheri da kyaututtuka ga bayansa a wannan rana dai shaidan yana cikin takeici da fushi saboda rana ce ta girmama ubangiji rana ce ta manyan alamomi na allah maɗaukakin sarki rana ce ta kaskantar da kai ga allah maɗaukakin sarki da bin umarninsa wajen yin tsayuwar arafa ɗaya daga cikin gishikan ayyukan haji a wannan rana mahajjata suna yin tsayuwa a filin arafa musamman a dutsen nan na jabalar rahama wanda yake filin arafa kudu maso gabacin makka allah ya sanya kasar arfaɗe ta zama mai tsarki wadda abubuwa muhimmai na tarihi suka faru a kanta masu ware kun san cewa shekaru 1383 da suka gabata a ranar irin ta yau a tutar ga watan zulhijjan shekara ta 60 hijirar kamariya musulun bin akil jakadan imam hussein alaihi zuwa ga mutanen kufa ya shahada kafin haka dai imam hussein alaihi ya fito daga madina zuwa makka a kokarin sana kaucewa mubaya a da dan ma'awuya mutanen kofa su rubuta masa dubban wasiku suna kiransa da ya zo kofa domin ya jagorance su a kan sahihin tafarki na manzan Allah a lokacin da wasikun suka yawa imam Hussein alaihi salam ya aike da dan aminsa muslim bin aqil zuwa kofa domin tabbatar da gaskiyar kiran da mutane suke masa da farko dai mutanen kofa sun karbe shi hannu biyu ya kuma karbi mubarak imam hussein alaihi salam da gare su sannan kuma ya aika wa imam hussein alaihi salam labarin yadda ya samu karɓa da gare su amma daga lokacin da sabon gwamnan kofa ubaidullahi bin ziyad ya shigo garin ya kuma tsorata mutanen garin daga lokacin suka yi watsi da musulun bin akil sannan kuma daga bisani ya tilasta al'ummar garin yin mubaya ga zidu dan ma'auya wani kuma da karshe dai gwamnan kufa ubaidullahi bin ziyad ya kai ga kashe muslim bin akil a rana irin ta yau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 To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun su. A yau ne alhazai ke fita filin arfa a shigaba da gudanar da ayyukan hajjin bana. jagoran juyin juhal musulunci na kasar iran ayatollah da alhamdi ya ike da sako ga mahajjata na wannan shekara a kasar japan kuwa tsohon firaministan kasar shinzo abe ya rasu bayan buɗe masa wutar bindiga tunzu kuma ga labaran da ke dake kimanin alhazai miliyan guda ne dai suka fita domin tsayuwar arafa inda za su kwashe wannan yini na ranar tara ga watan zulhijja har zuwa faduwar rana suna addu'o'i kafin daga bisani su wuce zuwa muzdalifa ranar arfa dai ita ce rana mafi girma da muhimmanci a dukkanin kwanakin aikin haji a wannan shekara ta 2022 dai arfa ta faɗo ne ranar juma'a kuma ba kasafe ake samun ranar ta faɗo a juma'a ba hakan kuma za a yi hawan arfa na shekara ta 2022 ne bayan shafe shekaru biyu alhazai daga wasu kasashe ba su halarci aikin hajji ba saboda ballar cutar corona wanda hakan ne sa hukumin saudiya suka kaide adadin mahajjatan na wannan shekara zuwa miliyan guda jagoran junju halin musulunci na kasar iran ayatollah sai da alhamnai ya isar da sakonsa da yake fitarwa a kowace shekara ga mahajjata a cikin sakon nasa dai ayatollah sai da alhamnai ya yi kira ga al'ummomin duniya da su zamanto masu haɗin kai da kuma fuskantar manyan kalubale da suke fuskantar al'ummar musulmi a cikin sakon nasa jagoran junjo halin musulunci na iran ya kira ga al'ummar musulmi da zamanto masu haɗin kai da kuma ƙarfafa shi domin fuskantar kalubale da yake a gabansu hakan kuma jagoran junjo halin musulunci ya jaddada muhimmancin gudanar da ayyukan haji da kuma yin amfani da wannan damar domin isar da saƙo na al'ummar musulmi ga duniya baki daya jagoran junjo halin musuluncin na iran ya ce abubuwa da suke da matukar muhimmanci a halin yanzu ga al'ummar musulmi shine haɗin kai da kuma gudanar da ayyuka a matsayin al'umma guda ɗaya sannan kuma babban kalubale da yake gaban al'ummar musulmi shine tabbatar da cewa sun mai da hankali ga muhimmin batu na palestino da kuma tabbatar da 'yancin al'ummar musulmi a ɗaya bangaren kuma ya soke ƙasashen yammacin duniya dangane da yadda suke nuna harshen damo a cikin siyasar su dangane da ƙasashen musulmi ta yadda dukkanin al'amuran su da suka shafi ƙasashen musulmi suna karewa ne kawai domin amfanin kansu to jama'a masu hari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran tsohon firaministan ƙasar japan shinzo abi ya rasu kamar yadda kafar labaran ƙasar ta japan ta sanar an harbi abi mai shekaru 67 ne a inda yake jawabi a wajen wani gangami yakin neman zaɓe a ƙasar ta japan an harbi mr abe sau biyu yayin da ke gabatar da jawabi a birnin nara a ranar yau juma'a da safe ba tare da bata lokaci ba dai an garzaya da shi zuwa asibiti domin ceto rayuwarsa kafofin yada labarai sun tabbatar da cewa bayan harbe shi dai ya yanke jiki ya faɗi a nan take to a kasar burkina faso kuwa tsohon shugaban kasar blaise compaore ya isa birnin wagdugo tun a jiya alhamis ma shafe shekaru takwas yana gudun hijira a kasar ivory coast compaore mai shekaru 71 wanda ya gudun hijira a kasar ivory coast tare da samun baka ta siyasa zai halarci taron tsafin shugabannin kasar ne da sabon shugaban kasar ya kira shugaban da ya sha rantsuwar kama aiki bayan juyin mulki cikin shekarun nan wannan ne dai karo na farko da tsohon shugaban kasar ta burkina faso ya sanya kafasa a kasarsa tun watan oktoban shekara ta 2014 lokacin da ya tsere zuwa makwabciyar kasar domin samun fakar siyasa to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan. kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na mu koma noma mu noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan ɗabi'an nan ta hayar ƙasan noma da ƙasashen waje suke yi a cikin nahiyar afirka domin noma abincin da za su ci a ƙasashensu da kuma tasirin da hakan zai iya yi akan nahiyar ta afirka amma dai za mu fara ne da ɓangaren farko wanda ya shafi yadda ake wannan haya ɗin. To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ya zuwa yanzu hasashen masana da manazarta ya tsinkayo cewa shekara mai zuwa za ta kasance mai matuƙar wahala a duniya ta fuskar abinci wannan nesa ƙasashe da dama na duniya suke rigegeniya zuwa wasu yankuna masu albarkar noman masu albarkar ƙasan noma domin su noma abin da za su ci a su idan shekarun yunwa sun zo nahiyar afirka kuwa ta ɗaya daga cikin inda waɗannan ƙasashen suka fi rigegeniya zuwa gare ta a wani rahoto na musamman da ƙungiyar abinci ta duniya fao ta fitar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nan ta oecd mai fafutukar inganta rayuwar mutane a doron ƙasa rahoton ya bayyana cewa za a sami karuwar farashin kayan abinci da kaso 40 cikin 100 nan da shekaru goma masu zuwa kuma da alama kamfara abincin da za a fuskanta wani abu ne wanda da wuya a iya kauce masa kamar yadda rahoton ya ambata wani abu da zai ƙara jaza matsalar abinci da kamfarsa a duniya shine yadda za a rika amfani da kayan abinci domin samar da makamashi sai dai kasashen da suka ci gaba waɗanda ba su son wannan matsalar ta kamfar abinci ta shafe su ko kuma tasirin ta ya tsanani a kansu sun gano mafita ta hanyar karɓar hayar ƙasar noma a cikin ɓangarori da dama na duniya da suke da albarkacin ƙasar noma daga ciki har da nahiyarmu ta afirka ƙasashen yammacin turai musamman suna ta rigegeniya na cike giɓin abincin da suke da shi ta hanyar karɓar no wato ƙasar da za su noma a cikin nahiyar afirka girman ƙasar noman da ƙasashen na turai suka karɓa haya yana tsakanin eka miliyan 47 zuwa eka miliyan 56 ƙasashen da suke a gaba-gaba wajen karɓar hayar kuwa su ne burtaniya amurka da china masu bayar da hayar kuwa sun ƙunshi congo sudan sai kuma a cikin ƙasashen asiya inda ake da ƙasa kamar philippines da indonesia hatta ukraine da sa wato da rasha ma wasu ƙasashen suna zuba hannun jari a wannan fage to ƙasar congo dai ita kadai ta bayar da haya ƙasar da ta kai eka miliyan 9.1 wanda hakan ya kai yawan kaso ɗaya bisa hudu na dukkanin ƙasar noman da take da ita girman ƙasar da birtaniya kuwa ta karɓa haya a cikin nahiyar ta afirka ya kai girman ƙasar denmark a cikin shekarun bayan nan ƙasashen da dama suna ta rigegeniya saboda karɓar wannan hayaɗin musamman yanzu kuma da rikici ya ɓarke tsakanin ƙasar rashi da ukraine masu yin wannan hayar dai sun hada gwamnatocin kasashen yammacin turai din da kuma wasu manyan kamfanoni a harkar noma masu zaman kansu ƙungiyar kasuwanci ta duniya wato wto ta fitar da wani rahoto da yake cewa birtaniya ta kama hayar kasar da ta kai eka miliyan 4.4 sai kuma amurka wacce take binta da eka miliyan 3.7 sauran kasashen dai sun hada da kasar china da wasu kasashen da turai da suke zulumin cewa yunwa za ta kan musu to koya tasirin bayar da hayar kasar noma a afirka zai kasance akan al'ummar wannan nahiyar musamman bisa da aka da cewa tasirin sauyin yanayi ya haifar da fari da kuma haifar da ambaliyar ruwa a wasu kasashe na afirka to a fitowa ta gaba za mu yi dubi akan wannan batu kafin mu karkare baki ɗanyi bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya sai shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin da ke tattauna batutan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai mai da hankali ne kan tarin fuka tb ko kuma tuberculosis ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun ɗan adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan tarin fuka tb ko kuma tuberculosis ɗaya daga cikin cutukan da ke shafan huhun ɗan adam da ma wasu sassan jikinsa a wani sa'in tarin tb ko tarin fuka wata cuta ce da ke shafar huhu amma tana iya shafar wasu gabobin jiki kuma ana baza cutar tb da iska yayin da mai ɗauke da tarin ya tufa yau ko magana ko atishawa to domin tattauna wannan batun shirin ya gaito mana da farfesa isa abubakar na sashen kula da cutuka da ke adawar dan adam a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya kuma da farko ya fara da yi mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da ciwon na tarin fuka tb ko kuma tuberculosis da turanci wato tarin fuka wani cuta ne wanda ake samu idan kwayar cuta wacce a turanci ake kiranta microbacterium tuberculosis ta shiga jikin dan adam wato idan ita wannan cuta ta shiga tana iya jawo ciwon tari sannan kuma tana iya shafar wasu bangare na jiki kamar kwakwalwa ta jawo sankarau koda kamar kashin baya na mutum kamar cikin shi to amma wanda ya fi damun al'umma saboda shi ya fi yaduwa shi ne idan ta shafi huhu take jawo tari da rama da zazzabi da yawan zufa da rashin numfashi da ba. iska ta oxygen da muke shaƙa muke samun amfani gare ta ya gagara to har ma kuma sai mutum ya zo ba numfashin ya rasu akan wannan yanayi. Dokta ana cewa wannan cutar ta fi yaduwa a ƙasashe marasa galihu wani ƙarin bayani ne za a yi mana. To ita wannan cuta dai ta yadu a cikin duniya yawanci ƙasashen da ba su da arziki sosai nan ne aka fi samu wato kamar nan nahiyar mu ta afirka da kuma wajejen su asiya da latin america to amma dai saboda kasancewar tace wacce ita bata cika yawan shiga jikin mutum ba sai idan garkuwar cikinsa ta yi ƙasa to za ka ga duk inda ake da kwayar cutar nan ta kanjamau wato HIV to ana samun bullar ita wannan cutar ta tarin fuka Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ka taimake su amin. masu sauraro kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula da ke zuwa muku daga rediyo hausa biyu voh daga nan birnin tehran inda yau muke mai da hankali akan tarin fuka ko kuma TV kuma hakan hakan muna kan tattaunawa ne da Farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar dan adam a asibitin Malam Aminu Kano ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. To duk tambayar mu ta gaba ita ce ina aka kwana a yunkurin da ake na yakar wannan cutar ta tarin fuka. Wato saboda cuta ce da ta daɗe tana addabar al'umma an sha fama da ita shekara da shekaru to amma dai gagarumin yankuri da ake babu ma kamar bayan hilar wannan cuta ta kanjamau saboda yawanci mutanen da abin yake shafa musamman a da mutane ne wanda ba su da abin hannunsu sosai in kuma ba a shawo kanta ba za ta ci gaba da yaduwa shi yasa gwamnatocin kasashe suke ware kuɗaɗe na musamman a sassayi magunguna domin a rika ba mutane dalilin ba mutane magungunan nan kyauta shi ne cewa magunguna ne waɗanda suna da tsada saboda za a sha su na lokaci mai tsayi da za a yi wa mutum allura ta kamar wata biyu ko uku sannan da shi gaba da shan magani kara biyu kafin ma aka dan samu ci gaba abin ya rabu yanzu zuwa har wata shida to ko na wata shida nan za ka ga kuɗi ne ba kaɗan ba to kuma yawancin mutanen ba su da galibu sosai saboda haka hukumomi suke suka kullo da wani shiri wanda ake samar da magungunan nan mutane su zo su karɓa su je su sha har dai Allah ya kawo waraka to kaga wannan shi ma ci gaba ne to amma ka'idarsa shine cewa mutum sai ya bi dokokin da aka shar'anta yadda zai zai karbi daidai magungunan sannan ya sha an fi so kuma ya zama wani ma'aikacin asibiti ko na kiwon lafiya da ya duba ya ga lokacin da mutumin nan ya haɗi maganin nan domin saboda mantuwa da sakaci irin na mutane to wannan su ne yanzu dai yadda ake ciki da taimakon hukumomi na duniya waɗanda suke ba da tallafi wa ƙasashe wato kamar su global fund da sauran hanyoyin samun kuɗi na duniya duk ana samun magungunan suna shigowa wanda ake ba mutane na wata shida nan da kuma ma idan cutar ta bijire dan wani lokacin ta kan bijire ba ta jin wannan magunguna to sai an canza wasu magunguna an kawo wanda suka dan fi karfi to an samar da kayayyakin aiki na wajen bincike a auna a gani ko ta ji magani ko ba ta ji ba sannan kuma a samar da waɗannan magunguna to amma ba wai kowane asibiti ne a nan nahiyar afirka idan ka je za ka samu ba irin waɗannan musamman na idan cuta ta bujire akwai wurare musamman wanda gwamnatoci suke warewa a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ana kwashe dogon lokaci ana shan magungunan warkar da wannan cutar shin dakta idan aka sha waɗannan magungunan yayin jinyar wannan cutar yana nufin ba za a sake kamuwa da ita ba har abada kenan eh wato abin da ake sa ran shi ne cewa in mutum ya sha magungunan nan sai sai bisa ka'ida ta wannan cuta ta tafi ta tafi kenan gabaki ɗaya to amma akwai lokutan da ake samu ko don mutum bai sha maganin bisa ka'ida ba ko kuma wasu dalilai misali mutum zai iya ɗaukan cutar da wacce ta bujire magani a jikin wani sannan sai shi kuma sai ya kamu da wannan cuta to wani lokacin sai ta ci din maganin to wani kuma sai ya warke din ma kuma sai ta da saboda wato ba wai ta warke din gaba ɗaya ba to akan iya samun hakan amma ba a kowane ɗan adam ba dan aka shiga wannan yanayi shi ma akwai yadda ake canza tsarin na magungunan domin a samu a shawo kanta wani lokutan abin yana da sauki wani lokacin kuma ya zo da matsanancin ya fi an yi ta canza-canza magunguna to duk ba yadda yanayi baya kawo. Allah gobe. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na lafiya sai da kula sai kuma makon gobe idan mai duka ya sake haɗa mu. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu Farfesa Isa Abubakar Sadiq na sashen kula da cutukan da ke addabar dan adam a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sosai. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo to don ma kawo ƙarshen shirin nan baki dama da kima dan lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara kimanin alhazai miliyan guda ne dai suka fita domin tsayuwar arafa inda za su kwashe wannan yini na ranar tara ga watan zulhijja a zuwa faduwar rana suna addu'o'i kafin daga bisani su wuce zuwa musdalifa ranar arfa dai ita ce rana mafi girma da muhimmanci a dukkanin kwanakin aikin haji a wannan shekara ta 2022 dai arfa ta faɗo ne ranar juma'a kuma ba kasafe ake samun ranar ta faɗo a juma'a ba hakan kuma za a yi hawan arfa na shekara ta 2022 ne bayan shafe shekaru biyu alhazai daga wasu kasashe ba su halarci aikin hajji ba saboda ballar cutar corona to nan za mu gargare baki dai sai Allah kai mu can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kowa ne ke ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya